conference pay meeting mai da shari'a da zai a Najeriya me yasa amma da ka aika malamai dubu cikin shekara dubu a garuruka dubu suna maganin shari'a ba wanda zai daga kanshi amma hakanan kuma Ahmad Sani inda ba ɗan siyasan gwamna ba ne a garin fara ya fito ya ce yana son shari'a ba wanda zai kalle shi a shirye maganan shari'a ba maganan ahmad sani da shari'a ba ne a'a maganan kujeran gwamnan zamfara state da shari'a ne. haka kuma in kun da kujerar gwamnan kano da shari'a to za ta girgiza duniya kuma kada ku yarda a raba wannan kujerar da shari'a da yanzu wani makircin da suke so su yi shine suke muku tun da wannan shari'ar da za a yi shari'a ce wadda ta shafi musulmi kawai saboda haka ya kamata a kai wannan shari'a fadan sarakuna tunda kai musulmi ne in musulmi ya sata sai je wurin sarki ya ce gani na ya sata ka yanke mu hannu haka zai yi wato suna so su raba wannan kujerar siyasa da wannan shari'a su mai da ita fadan sarakuna da wani makirci ne wato sun fara haka da zuwa sokoto su ɗauka kawai martabar sarkin musulmi daga emiya zama sultan wato shugaban sarakuna daga baya kuma za su ce tun da an ce shari'a nan ta shafi musulmi ne kawai to kuma da ita fadan sarakuna in musulmi sata ya kai kanshi ta mai shari'a yana so to abinda mutane ba su lura ba da shi tuntuni tunda sun ce demokradiyya suke so a kawo ƙasar nan to ya za su kawo rabin demokradiyya kuma rabin su bashi abinda ake cewa a jiha in mafi yawa musulmai ne to wannan jiha za a ce dokar da ke mulki a wannan jiha doka ce ta shari'ar musulunci da kiristan da ke ciki da musulmin da ke ciki haka kuma jihar da yake arna suka fi yawa kirista duk dokar da suke so za ta shafi ko musulmi wanda ke cikin wannan da yake su ne mafi rinjaye wato doka tana bin ƙasa ne ba mutane take bi ba saboda haka in kano state sun tsayar da shari'a to duk wanda ke cikin kano state tunda musulmi suka rinjaya wannan shari'a za a kan shi haka kuma in ka je inugu duk shari'ar da take inugu in kai musulmi ne shari'a za ta shafe ka kai ma to haka ne tsarin demokradiyya yake ko a ƙasar amerika da a ƙasar amerika akwai ƙasa jihohin da suke yin kisafi in mutum ya kashe a kashe shi akwai jihohin da ba sa yin kisafi in mutum ya kashe ya kulle shi za a yi shekaru in ɗan jihar da ake kisaf ya tashi ya je wata jiha ya barna za a mai hukuncin jihar da ya barnar haka nan wadda ake kullewa in ya je jihar da ake kisaf za a mai hukuncin kisafi a wannan jihar da ya bannar wato shari'a tana bin ƙasa ne ba mutane take bi ba su sun san wannan tsarin dukansu amma da ake da yake magana shari'a musulunci ake yi sai su ce a'a wai za ta shafi musulmi kadai a ina ka taɓa irin wannan tsari a duniya ba taɓa yin gari a ce yana da shari'u guda uku ko hudu ba sai dai shari'a ɗaya wadda ita ce shari'a da tafirin jaye na mutanen ƙasar saboda haka wannan haƙƙi naku ne su ne suka zo da wannan tsari da makirci sai Allah ya juya musu wannan makirci a kansu yanzu ƙarfi yana kanku in kun ga ba a yi shari'ar musulunci ba don ku ne ba kwaso amma matukan kuna son shari'ar musulunci dukan shari'an da haddinta da riddanta da komai nata in kuna so bi iznillah shi za a zartawa amma in kun tsaya baya kuka ce a'a to wannan ku ne kuke so ba ku ku taimaki Allah ba in tansurullahi yansurkum wa yuthabbit aqdamakum kun fahimci abin da nake nufi wato duk abin da za a zartar a ƙasar Kano nan sai abin da ku kuke so ba kowa ba wannan ƙarfin an cire shi a hannun kowa an maida shi hannun mutane shi na ke kira demokrafiya ku ne abin da kuke so in kuna son shari'a shari'a za a yi in kuma kun yadda a shigo muku cikin shari'a ku da wata eh, shari'a ta wansu arna in kun yadda ka saya muku kawai in kun ce shari'a Allah muke so ita za muku ba wanda zai iya tilasta ku wato Allah ya karya su da makircin su da suka zo da shi la mulkin soja ko na siyasa ko na gargajiya ba mai iko yanzu iko na kan hannun mutane kudin nan saboda ka in kun ce shari'a muke so shari'an za a yi hakan nan kuma kuke zaɓen mutane me yasa za ku zaɓi fasiki shashasha me yasa sannan kuma a koni bayani ɗazu mun yi a wurin wa'azi ina ji zai amfani mutane a nan amma ina son takaita don an wahala sosai wato duk a cikin ibadar da mutum zai yi a addinin musulunci ba ibadar da ta kai yin jihadi fi sabilillahi don an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ما يعدل jihad فقال لا تستطيعونه tastati'unahu me zai daidai da jihadi ne a cikin ibada yace abu ne wanda ba za ku iya ba so uku ana tambaye shi na cewa abu ne wanda ba za ku iya ba ya yi bayanin cewa in mai jihadi ya fita jihadi shin ɗayan ku zai iya shiga masallaci ya ta sallah ba hutawa kuma ya shiga da azumi ba buɗe baki har sai mai jihadi na ya dawo akwai wanda zai iya wannan to sai ka irin wannan za ka iya kusa samun ladan wanda ya fita jihadi kuma aljihad zurwata sunamun islam wato tozan musulunci wato iyakan musulunci shine jihad fi sabilillah dan cikin jihadi akwai duka abin da ka sani na ibada to wannan jihadin kuma sai manzo a sai Allah ya nuna cewa bai tsayuwa sai da shugaba jihadi bai yiwa sai da yiwuwa don ya ce al'imamu junna liman shi ne garkuwa shugaban mutane ana iya yaƙi ba garkuwa tun da al'imam hol junna bai yiwa yaƙi sai da imam sai da shugaba kun ganin ashe abinda kuma wajibi bai cika sai da shi shi ma menene shi ma wajibi ne ashe tsayar da musulmi shugabanku ya zama wajibi kuma ya zama mafi ibadar da aka fifita me yasa da yin kun tsayar da shi za ku tsayar da jihadi yanzu da aka yi kuskure aka sa arne shugaban ƙasar nan an ce kafin arba'a wa shirin sa'a sai gashi alaman cross an fara daga shi a Najeriya mutanen duniya kowa har America wani suna rubuta suna cewa musulmai yan uwanmu a TV na Amerika, za a tsayar da labaru ai komai ana nuna Najeriya cewa ta zama ƙasar arna an nuna shiri shugaban tare da fastoci suna ta kiɗe-kiɗe wake-wake a cikin coci cewa Najeriya ta zama ta Jesus jiya aka ba yau ake wannan abun fa kafin wata shida sun yi duk wata dabara da za su yi su cire mu daga duk wani abu hanyar karfe a cikin hukuma kafin wata shida duk gaba ɗaya sun mai da dukkan musulmi bayi musulmai tun daga maiduguri har zuwa sokoto daga kano har lagos duk musulmin da ke cikin kasan nan komai girman rawanin shi komai kudin shi komai gemun shi komai koya yake yau din nan yanzu na da nake maka magana bawa ne bawa ne bai da wani karfi ne bawa shine wanda za ce zauna ya zauna tashi ka tashi ne kuma sayyid sayyid shine wanda zai ce a tashi a tashi ko a zauna a zauna to yanzu kun mai da arna su ne shugabanninku kuma kun zama kume bayinsu dukan musulmin fa dukan mu gaba daya haka aka koma yanzu saboda ka ba mu da wata hanya mafita sai mu dawo wa Allah in mun dawo wa Allah abu ne mai sauki kun ga mutanen nan da suke majalisa mutanen da ke majalisa ta senate da representative yau innan musulman ciki da Allah zai samu su kishin addini su innan innan da kuke gani fa yau innan da irin canjin da za su yi a ƙasar na Allah kaɗai ya sani tunda komai ƙarfin mutane ne to amma wayannan da kuka zaɓa yanzu da kuɗin dola ne da kuɗin naira kuka suka hau koko da sunan Allah suka hau so ba yadda za a yi su kare addinin musulunci ba yadda za su kare addinin musulunci don da dala suka zo suka hau amma kyan shi duk wanda ya zo muku ba su ɗin shi ku kama shi ku riƙe shi ku ce to muna maka kashedi kafin ajalin ku ya kare mu ji an ce ka sa hannu ka rattaba wani abu wanda zai cire shari'a musulunci daga constitution in ka sa hannu to kakka dawo wannan constitution ka tsaya can kasashen ya kafa yan wansu kada ku yadda dan ba ku tura shi ya je sayar da ku ba ko to abinda suke yi plan kenan yanzu wai abinda ma ya ba da fursa yi shari'an za a haɗa su a ba su kuɗi daloli su cire wannan abun ba kan ma a sake wani magana shari'a eh saboda haka in sun zo ku ja kunnan su jan kunne ba na majazi ba na hakika ku kama kunnen su ku ce to kun je abin da muke so za ka yi ko za mu tsige ka kuma insha Allah zaɓe mai zuwa ya kamata a yi shi akan addinin musulunci a america yanzu nan ana rikici rikicin da ake cewa ɗaya daga cikin 'yan takare ya zaɓi wani yahudi ya zama mishi vice president wato mataimakin shugaban ƙasa shi ne ake rikici a america ya za a yi america suke faɗa ƙasa ce ta kirista a samu vice president kuma ba yahudi ana rikici akan wannan abu a cikinsu ma addini yana da muhimmanci a siyasa ba yadda za a yi suna da musulmai turawa 'yan amerika amma wannan ko a mafalki ba zai tunanin ya zama shugaban amerika ba ingila suna da musulmai ba wanda zai tunanin ya zama shugaban amerika ya shugaban ingila rasha suna da musulmai kun suna yaki ma da mutanen shishan ko to da a ce ma ba a yakin nan ba yadda za a yi wani musulmi ya yi mafalki cewa ya zama shugaban rasha china suna da musulmi chinese ba sa mafalki su zama shugabannin china india suna da musulmai musulman da ke india an ce sun kai miliyan 200 wato duk mutanen najeriya da za a aje su a gefe musulman da ke cikin india kawai sun fi mu yawa najeriya duka amma wayannan musulman ba ɗaya a cikin wanda yake mafalkin ya zama shugaban indiya me yasa dan in su miliyan ɗari biyu ne akwai hindus mushirkan su miliyan ɗari tara sun fi yawa duniyar nan duk inda ka juya mafi rinjaye su ce mulki amma da aka zo wurinku sai aka ce kama 50-50 eh, ku yi wani irin shakkin ana wani demokrasiya ina ke a duniya ina ke a duniya ce aji addini ba addini cikin siyasa babu shi a america protestants ne da catholic su daya cikin tarihin america ya shiga ya zama president na america shi ma sun kashe shi john f kennedy dan catholic ne suka kashe shi su cia din ba za su yadda wani catholic ya hau ba tsakanin kirista da kirista kenan babu wani wuri da ba a sa addini a gaba sai wawayen 'yan siyasanmu mu su ne suka sayar da mu saboda haka ya kamata musulmi wanda yake tsoron Allah daga yau duk wani ɗan siyasa ma ya soke shi su suka sayar da ku shin in mutum mun zama kamar raguna raguna ne suna zaune za su ga an kawo musu ciyawa su yi kiba su yi mai amma ɗaya da ɗaya ana zuwa ana yankawa ko amma suna hankali ba su hankali to yayin mutanen tuntuni suke ta yanka mu kuna cewa shugabanni ne in sun yi kuɗin me suke kai ina suke kai kuɗin tura suke kaiwa kun ga wani abu yanzu shekara biyar da na ji gari duka yanda yake haka yake ba abun da ya canja sai lallacewa to yadda shugabannin bai sa ku sake su ba saki uku eh ku rike malamanku ku rike malamanku wanda suke muku azin nan su ne mutane to shi ne yan nasiha da zan yi sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله har yanzu dai ba mu gushe ba a cikin mukaddimar wannan littafi mai albarka muhtasar siratul rasul yau kuma za mu ci gaba a wannan yammaci namu na lahadi wanda ya dace da sha biyu ne ga wata sha biyu wacce da me yasa tun da baka daura ba sha biyu ga watan shida a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da daya bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na goma ga watan tara shekara ta dubu biyu meladiya wannan kuma shine darasi na nawa darasi na shida idan ba manta ba a wancan lokaci mun tsaya ne daidai inda mai littafin ke cewa falam ya zalu kazalika hatta ja Allahu bil islam fa anzala Allahu thumma afidu min haythu afada an-nas وأنزل فيما حرموا يا بني إسرائيل قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم إلى قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد إلى قوله لقوم يعلمون أنا مكتيا za mu tashi inda ya ce wa zukira hudusin rujum wa inzarul kuhani bihi sallallahu alaihi wa wa sallam wa jin wa qissatihim daga baya kuma aka ambaci hudusun rujum faruwar abin da ya faru na tanadin waɗansu taurari a sararin samaniya waɗanda suke kai farmaki ga aljanu sama ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين رجوما su ne taurari waɗanda Ubangiji ta'ala ya kaddara kasantuwarsu a sama ta yadda idan aljanu sun yi yankurin satar wani abu cikin abin da mala'iku ke faɗa sai wannan taurari su yi musu aman wuta su koro su su dawo da su tunda kafin bayanar manzo sallallahu alaihi wasallam aljanu sun saba sukan yi irin wannan wani ya hau kan wani wani ya hau kan wani har zuwa inda girgije yake har zuwa wajen idan ubangiji ya zartar da wani abu daga cikin al'amuran da za su faru a yau ya labarta wa mala'iku labari sai su zo suna tattaunawa cikin tattaunawa har sai su shigo sararin duniya a sararin samaniya suna tattaunawa yayin da aljanu wani ya hau wani ya hau wani sai su sato abin da suka yi idan suka sato kalma ɗaya ta gaskiya sai su zo su samu wanda suke ta'amuli da shi cikin masu duba ko bokaye kafin su faɗa masa ita sai sun cakuɗa ta da ƙarya ɗari an fahimta ko kamar da hadisin manzo Allah ya nuna wannan take sa wani lokaci malamin duba ya faɗa abu ka ga ya dace ɗaya ce daga cikin gaskiyar da kafin a same ta sai an ci karo da ƙarya ɗaya ɗaya har guda ɗari to da Allah ya so turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya waɗannan tauraru a sararin samaniya wanda za su hana aljanu sato abin da ake faɗa dan gudun kada su ji wani abu na wahayin da aka turo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har su zo su faɗa malamin boka kafin abin ya iso ga annabi ko bayan ya iso gare shi kafin ya isar a fara ji daga bakin malamin duba ko boka to sai a kasa gane bambancin da ke tsakanin annabci da bokanci to wannan ta sa sai zanto bayan turo manzo Allah ba su da wannan ikon da kansu suke cewa wa inna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba mun so mu hau sama lamasna samaa min libu sama kamar yadda muka saba dan mu sato zance fa wajadnaha sai muka samu sararin samaniya din muli'at harasan an cika ta da tsaro shadidan mai tsanani wa shuhuba da kuma taurari masu aman wuta wa inna kunna naqaudu minha maqa'ida lis da mun kasance muna da wurare na zama a sararin samaniya don satar abin da mala'iku ke faɗa haka aljinu suka ce amma fa man yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada a yau duk wanda ya yunkurin ya ce zai je wannan wurin ya sato zance to zai samu wani tauraro wanda yake zaman dakonsa ya jefe shi da wato ainihin yula na wuta kun fahimci wannan to dukan waɗannan da ya ababen da suke da alaka da sira don saboda ababen da suka faru farko farkon wahayi ko kafin wahayi ya fara sauka shi yasa in ana maganar sira duk ana shiga cikin su wa in zaral bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma yadda wato ainihin aka tsoratar da bokaye game da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nuzul suratul jinni wa qissatihim da saukar suratul jin da kissar su kansu aljinu din thumma zukira inzarul yahud wa annahu sababu islamil ansar sannan kuma aka ambaci yadda yahudawa ke gargadin mutane da jan hankalinsu cewa akwai wani annabi da zai zo karshen zamani duk da basu faɗi sunan shi ba amma sun yi bayanin siffofinsa da garin da zai hijira wa annahu sababu islamil ansar wannan ya zama babban sababin da yasa da yawa daga cikin mutanen Madina suka musulunta wa ma nazala fi zalika min alquran da irin abin da ya sauka na ayoyin alqur'ani game da haka wa qissat ibn al wa qawluhu ya ma'ashara yahud ma tarawna akhrajani min ard al-khamri wal khamir ila ard al wal ju' da irin abin da wani mutum shahararre da ake kira ibn al cikin yahudawa yake ya karanta littattafai na da a taura da linjira ya ga siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da siffar garin da zai hijira shine Madina lokacin da ya zo Madina da ya kalli fasalin garin sai ga ya dace da garin da yake rubuta cikin littafin sa cewa nan ne annabin karshen zamani zai hijira da haka sai tare yahudawa yake cewa da su ya ma'ashara yahud ma tarawnahu akhrajani min ardil khamr wal khabir tsammanin ku menene ya fito da ni daga ƙasar mu ƙasar da in ma giya kake so ka sha ga ta nan kala kala alkhamir kuma wani dangi ne na kayan abinci wanda ake hada da garin alkama yace menene tsammanin ku ya fito ne da ni daga garin da ya shahara da giya ya shahara kuma da nau'in abincin da ake kira alkhamir ko alkhamir ila ardil bu'ti wal ju' ya zuwa ga garin da ake cikin talauci da yunwa shine madina tsammanin ku har kawai zan fito in bar daular in zo nan in ba dan wani babban muhimmin abu ba wa qawluhu da kuma fadin sa da yace da su inna ma qadimtu hadhihi albaldata atawakkafu khuruj nabiyyin qad azalla zamanu wa hadhihi albaldatu mahajiruhu yace inna ma qadimtu hadhihi albalda yace sanin dai kadai abin da yasa na zo wannan gari na zo ne a tawakkafu khuruj nabiyyin ina bibita a tawakkaf kenan a tatabba'u ko kuma antaziru ina jiran khuruj nabiyyin fitowar wani annabi kad azalla zamanu wanda zamanin sa yana dab da zuwa yanzu haka shine abin da ya kawo nan garin Madina wa hadhihi albaldatu mahajiruhu kuma wannan garin nan ne garin hijirarsa inda zai zo ya hijira to mu tsaya a gyara ko mu ci gaba ko kisarsa ثم ذكر قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه sannan kuma ya ambaci kissar Salman al-Farisi wato kamar ko kace zukira ko kace zakara duk dai lirabi zai dauka shi yasa tun baya kuka ji ina ta karanta shi da zukira in ka karanta shi zakara ma yana nufin shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yana nufin mai littafin na asali shine asiratun nabawiyya na Ibn Hisham kenan sannan ya ambaci kissar musulunta Salman al-Farisi Allah shi kare da a gare shi ثم ذكر الأربعة المتفرقين عن الشرك في طلب الدين الحق وهم ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جهش وعثمان بن الخويرس وزيد بن عمرو ابن نفيل sannan kuma ya ambaci kissar mutanen nan hudu waɗanda suka rabu da shirka tun a lokacin jahiliya tun makafin a turo da annabi suka gane shirka kuskure ke suka zo suna ta bincike ina addinin gaskiya yake su ma duk ya ambaci kissar wani mutane ne waɗannan wahum waraqatu bin nawfal daga cikin su akwai waraka ibn nawfal wa ubaidullah ibn jahash da kuma usman ibn al-huwairis da kuma zaid ibn amr ibn nufail waɗannan mutane sun keto rayuwa cikin jahiliya amma tare da haka suna da tauhidi ta tare da su ثم ذكر وصية عيسى بن مريم عليه السلام باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم sannan kuma ya ambaci wasiyar annabi isa ɗanna na maryam dangane da yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi وما أخذ الله على الأنبياء من الإيمان به والنصر له وأن يؤدوه إلى أممهم فأدوا ذلك da kuma irin abin الله Allah ya riƙawa da a wurin annabawa na yin imani da manzan Allah da kuma wato ainihin taimakon addininsa da kuma cewa abinda suka karɓa a wurinsa na imani ɗin su isar da shi zuwa ga al'ummominsu fa addau zalik kuma duk sun isar da haka din ma'ana kowane annabi a cikin littafin sa an dan yi masa bushara ko bayanin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda inda zai riske shi zai imani da shi zai taimake shi duk da bai zamani da shi ba kuma ya amince da cewa zai zo tunda Allah ya bashi labari kuma ya isar wa mutanensa mutanensa ma kuma sun yarda da haka wa huwa ta'ala wannan ko yana kunshe cikin fadin Allah ta'ala wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina al-aya zuwa karshen aya kenan ayar ita ce wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqarartum wa akhadhtum ala isri qalu aqararna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash wato Allah ya yi alkawali da annabawa ya ce da su duk irin abin da na baku na littafi kowane irin littafi na ba kowannen ku sannan sai ga wani manzo ya zo muku sun kuma rasulun sai ga wani manzo ya zo muku musaddiqun lima akum yana gaskata abin da yake tare da ku in dai har ya zo muku da wannan sifar la tu'minunna bihi to lallai ne ku yi imani da shi wala tansurunna kuma lalle ne ku taimake shi bayan Allah ya faɗi wannan magana ƙala sai ce a aqarartum wa akhadhtum ala zalikum isri in kun yadda da hakan kuma kun riƙe alƙawali mai ƙarfi tsakanina da ku cewa in manzan ya zo za ku yi abin da nace kalu gaba ɗayan annaba sai suka ce aqararna eh mun yadda mun ji mun gani kala sai Allah ce fashhadu to ku zama shaida wa ana ma'akum min shahidin wato kaga wannan aya tana nuna kowane annabi an ce da shi inda zai zamanin zo manzo Allah sallallahu dole yi imani da shi dole kuma ya taimake shi domin rasulun din nan yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga ɗaya daga cikin zantukan malaman tafsiri akwai kuma da suke fassara rasulun da cewa shine kowane annabi da zai biyo bayan wani annabi amma dai cewa yana nufin a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zancen da yafi abin nan daga cikin zantukan malamai malam yayi alama daga kasa zahirul ayati wa tankiru lafzi rasul wallahu alam أن الله أخذ الأهد والميثاق على كل نبي ورسول أن يؤمن بالرسول الذي يأتي من بعده أبين ظاهر آية كنونوا da kuma yadda aka zo da lafazin manzo din da na kira rasulun sun maja kuma rasulun ba a ce ar-rasul ba wato wannan yana nuna Allah ya alkawali da kowane annabi da manzo ya yi imani da manzan da zai zo bayansa wanda wannan ɗaya daga cikin fassara kenan hatta ta kuna silsilatul risalati murtabita har ya zanto jerin annabawa din suna bin juna wannan manzo ya zo an yi alkawali da shi ka yadda da wanda zai zo bayan ka tun kafin ya zo ya yadda haka wannan manzo ma an ce masa haka haka har sai ya kasance sarkar ta ci gaba leka hujja ce alal bashariya dan tsayar da hujja akan bil adama gaba daya min awwaliha ila akhiriha tun daga farko zuwa ƙarshe Allah ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa in min ummatin illa khala fiha nadhir ma'ana cikin kowace al'umma mun turo da da manzo abinda ayoyin guda biyu suke nuna wa kenan wa bi zalika tabtulu mazaimul jahiliyyin fi kulli waqtin wa hinin li alla yakuna lin nasi ala allahi hujja da wannan ne dukkan wata riyawa ta mabiya ta farkin gargajiya take rushewa a kowane zamani a kowane lokaci domin Allah ya turo da manzo dan kar mutane zanto suna da wani hanzari ko hujja wa ma zala zalika hatta kanat bisharatu Musa bi Muhammadin sallallahu hakan bai gushe ba yana ci gaba da faruwa har ya zuwa lokacin da bisharar annabi Musa ta zo da yake yin bishara da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mujmalatan fil kinayati an dari bi tafi amma bisharar ta zo a jumlace ba tare da fayyace sunansa da sunan mahaifinsa ba amma an yi bayanin siffofinsa na halitta da kuma garin haihuwarsa da kuma inda za ta turo wato mujmala ta zo a jumlace fil kinayati an dari bi isatihi an yi sayan magana dangane da garin da za a turo shi a ciki bi tajallin nur min jibali faran thumma bi sharati isa bi azhuri sifatihi allati yuhmadu biha ismuhu ahmad wa ahmad wasful la'alam haka kuma bisharar annabi isa cewa manzon Allah zai zo kuma yana daga cikin sunayensa ahmad ahmad kuma dama sifa ce ba suna bane ba ma'ana sifa ce ثم ذكر قصة بدء الوحي ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal qissatu fi sahihayn wa fiha anna awwala ma nazala alaihi ikra bismi rabbika alladhi khalaq ila qawlihi malami lam ya'lam thumma unzila alaihi ya ayyuhal muddaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir malai ce to bayan wannan kuma mai littafi ya ambaci kissar farkon wahayi wato duk wannan kanun labarai ne kafin mu shiga cikin cikin littafin mu ga duk waɗannan din a jere ya ambaci farkon wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kissar da ke kunshe da labarin farkon wahayi ko tana cikin bukari da muslim abin da ke cikin kissar shine anna awwala ma nazala alaihi farkon abin da ya fara sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ikra bismi rabbikal ladhi khalaq har ya zuwa fadin sa malam ya alam kuna sanar da hadisin Aisha da ke cikin Bukhari manzo Allah ya gamu da mala'ika Jibril bayan ya fita bayan gari inda yake ibada ko inda yake zama cikin gogon dutse ah, ya kama shi ya hada shi da kirjinsa da karfi yace ikra manzo Allah ce ma ana bi qari ya sake kama shi hada shi da kirjinsa da karfi sama da dazu ya sake shi yace ikra manzo Allah ya kuma cewa ma ana bi qari har karo na uku sannan yace ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insan ma lam ya'lam farkon wahayi kenan da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma unzila alaihi ya ayyuhal mudassir sannan daga baya aka ce da shi ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir al mudassir yani al mutadassir sai aka shigar da ta cikin dalun sai zato al-muddassir daga lafazin addisar ne disar shine mayafi idan an ce al-muddassir mutumin da yake lulluba da mayafi kinaya ce na abinda manzon Allah ya faɗa lokacin da farkon wahayi ya zo masa ya koma gida a guje yana cewa zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni laqad khashitu ala nafsi na tsorata ko na fargita to shine al-muddassir ko kuma ya zanto al-muddassir kinaya ce na mutumin da yake yin barci da daddare yana lulluba da mayafinsa kafin a shar'anta masa kiyamun layl shi sa sai Allah ce ya ayyuhal mudassir ya kai wanda yake lulluba da mayafinsa qum fa anzir tashi kai gargadi wa rabbaka fakabbir ubangijinka kadai zaka girmama ma'ana ka rabu da mutanen ka da suke girmama gumaka kai ka girmama ubangiji shi kadai wajen ibada ka dayanta shi wajen ibada wa thiyabaka fatahhir kuma ka tsarkake tufafinka a wata fassara ana fassara lafazin siyab da cewa shine alqalb zuciya ka tsarkake zuciyarka ko ka ce siyabaka fatahhir ka tsarkake tufafinka war rujza fahdur gumaka kuma ka kaurace musu wala tamnun tastaksir kar ka yi kyauta domin ka nemi dadi ko domin ka nemi arama maka kai za ka yi kyauta ne dan Allah wannan khususiyya ce na annabi bai halatta ba ga annabi ya baka kyauta don tsammani ko yana sa ran cewa ka zo ka rama masa nan gaba ko ya baka dan idan ka tashi ka bashi sama da yadda ya baka din an gane ko wannan kususiya ce ta ce amma ni yanzu in na baka kyauta dan kai ma gobe ka bani babu laifi ba mu yi haramun ba illa iyaka sai dai lada ne kila ba zan samu ba amma na yi haramun ba yi haramun ba dan bikin dan wanka ya tashi kai hidima kai masa biki saboda kana sa ran kai ma in naka ya zo shi ma ya yi mai ya maka biki wannan ya zama taimakekeniya ne amma illa iyaka mutum ba zai samu cikakkiyar lada ba da kyar ma dai zai samu ladan nan domin da inna mal a'malu bin niyat wa inna wa inna li kulli imrin ma yayi niyyar me yayi niyyar a bashi lada ko yayi niyar a rama masa to kaga yadda mata suke kenan wajen biki ko an gane wala tamnun tastaksir wal rabbika fasbir kuma kai hakuri domin ubangijinka ma'ana wajen bin tafarkin ubangijinka duk abin da zai same ka kai juriya wannan yana daga cikin abin da ya sauka bayan ikira bismi rabbikal ladzi khalaq sai wannan waɗansu suka ce a bayan ta sai wa anzur ashiratakal aqrabin waqtar janahaka liman ittabaka minal mu'minin amma yadda jeri yake lalle wannan tafi fitowa fili domin an anzir ashirataka al-aqrabin idan muka lura da abin da ya biyo bayan ta yana nuna a lokacin an samu waɗansu mummunai domin an ce wa an anzir ashirataka al-aqrabin wakhfid janahak liman ittaba'aka min al kuma ka zamanto mai tawazu'u dangane da wanda suka bi ka cikin mummunai a an riga an samu wanda suka yi imanin kenan an gane ku sai wannan ke nuna kumfa anzir ta riga sauka kafin wa anzir ashir ta kal aqrabi amma wanda ya iya musu zai iya cewa da kai shi bai yadda ba har yanzu dai wato wa anzir ashir ta ta riga sauka saboda me ko da a cikin ta an ce wakil da na haka ba ka minal mu'minin ana nufin idan an samu mumunan nan gaba ka kaskantar da kai gare su duk da cewa yanzu babu ba ayar za ta dauke nan ma na gobe ta dauka za ta iya dauka ina fata an fahimta فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله بها عرف أنه سبحانه أمره أن ينذر الناس عن الشرك الذي يعتقدون أنه عبادة الأولياء ليقربوهم إلى الله قبل إنذاره عن نكاه الأمهات والبنات وعرف أن قوله تعالى وربك فكبر أمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة وغيرها وعرف قدر الشرك عند الله وقدر التوحيد wato Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yana da fikihu mai zurfin gaske idan mutum yana karanta littafansa zai sanya kula zai ga Allah ya ba shi fahimta kwarai game da Alkur'ani yadda jerin ayoyi suke yace fa man fahima anna hadhihi awwalu ayatin arsalahu Allah biha duk wanda ya fahimci wannan shine farkon abin da aka turo manzon Allah da shi ya ayyuhal mudaththir qum anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fajir wa la tamnun tastakthir fasbir in dai ka fahimci wannan yana cikin farko farkon sauka bayan ikira'a duk wanda ya gane wannan arafa annahu subhanahu amarahu an yunzira an-nasa an shirk zai gane ashe Allah ya umarci manzan Allah ya hana mutane shirka allazi ya ataqiduna annahu ibadatul awliya wanda su mutanen a wancan lokacin itiqadin su da aqidar su ita fa shirka ba shirka bace bautar waliyai ce li yuqarribuhum ila Allah zulfa ba dan waliyan suna da wuta da aljanna ba sai dan su kusanta su zuwa ga Allah mai wuta mai aljanna din ba wanda ya yarda cewa da lati da uzza suna kashewa ko suraya ko suna mallakar wuta ko suna mallakar aljanna a'a duk ba su yarda da wannan ba inda zaka tambaye su man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah za su ce Allah ne da zaka tambaye su man rabbus samawati wa rabbul arshil azim za su ce maka Allah ne man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yajru wa la yajru alayhi za su Allah ne man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi man yamliku as-sam'a wal absara wa man al-hayy min al mayt wa al-mayt min al-hayy wa man yudabbiru al-amr duk za su sai da kai Allah ne sai to me yasa kake bauta da lata da uzza da hubal sai ce a'a wannan ina kama kafa da su ne don su kusantar da ni wajen Allah dan amma su ba su ne allolin ba ina kama kafa da su ne ina fatan kun fahimta ba cikin su wanda yadda domin inda ya yadda lata da uzza suna halitta ba zai yi su ba ya ajiye su a tsoro tsoro ya kare su daga mi ba kuma zai daukan musu dan gadi wanda zai rinka tsare su ba dan kare yara su yi wasa da su su daura musu igiya su ja su a kasa ba zai yadda da wannan ba duk ya yadda ba sa iya kashewa ba sa iya rayawa to amma matsalar shine cewa suka yi shi gunki da aka sassaka da dutse ko da katako ai da dutse da katako ba sa zunubi a tsarkake suke dan ba sa zunubi ba sa kisan kai ba sa kaza ba sa kaza mu kuma yan adam muna yi to mu da muke da zunubi din nan yadda muke da datti bai dace mu roƙi Allah mu da shi kai tsaye ba duk da mun san shi akwai Allah kuma shi zai biya bukatar amma dattin mu yayi yawa da haka mu roki wanda baya da datti shi sai ya roko Allah din ina fata kun fahimta kaga wannan aqidar ita ce kuma wadda masu waliyai suke shi wali dan gata ne dan jika ne na annabi duk mai wali cewa yake jikan annabi ne yana da fada a wurin Allah baya laifi irin namu ba ga magarin mutum bane ba irin ka akwai waliyin da za a ce yayi shekara 40 yana sallan asubahi da alwalan lisha yayi kaza yayi kaza to kaga wannan an ba shi wata siffa da aka fitar da shi daga cikin sauran gama garin mutane to sai a ba shi siffofin da daga ji san ya fi ka to da ya fi ka tsarki shi mai tsarki ne kai ko kana da datti kana da zunubi da dattin nan naka da zunubin bai kamata ka roki Allah ba sai ka bi ta kan waliyin shi sai roƙan ma Allah din tunda shi yana da fada can me bambanci tsakanin wannan da abin da Qurayshawa suka illa iyaka wannan sun sanya dan adam mai jini da tsoka waɗancan kuma sun sanya katako ko dutse amma dukkaninsu dai aqidar su shine da wanda ya sanya dan adam din da wanda ya sanya katako ko dutse din ganin su da dan adam din wannan da katakon da dutsen ba sa zunubi masu tsarki ne amma shi mai tsarki ne dan haka bare ya roke su sai su roƙa masa Allah shine ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai mu ba su muke bautawa ba in ma mun roke su mun roke su ne ba dan su su bayar ba sai dan su kusantar da mu zuwa ga mai bayarwa shine Allah ta'ala wanda wannan shine shirka wadda manzon Allah ya yaki kafaran makka akanta ta aka gwabza a badar da uhudu aka zo aka yi fatahu makka aka gwabza da sauran larabawa na karkara a wurare daban-daban duk akan a cire musu cewa cewa wai kana da tattifa za ka roƙi Allah ba sai dai ka roƙi wani shi wani ya roƙi Allah shirka ne kuma fita ne daga musulunci ina fatan kuna fahimta da dattin naka da komai za ka roƙe shi ai kai ka fi cancanta ma ka roƙe shi ubangiji shela yake yi cewa a roƙe shi din telai ke ga kowa da kowa ujibu da'awatad da'i idza da'an wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum dan me zaka dauka cewa ba zaka iya roƙon sa ba dan me kuma daukar cewa kai ba za ka roƙe shi ba har sai ka bi ta kan wane ya roƙe shi sannan a ansa maka kaga a nan gurin a hankalta za ka rushe wannan abun ta hanyoyi masu sauki na farko kana da dattin nan ka cancanta a baka ko baka cancanta a baka ba in dai ka cancanta a baka to ba maganar sai ka bi ta kan wani in ko baka cancanci a baka ba amma shi wani mai tsarki ya cancanci a bashi wato yanzu kamar kai wa Allah dabara ne in na roƙa Allah zai gane ni ne ba zai bani ba to gure ya roƙi wannan sai ya roƙo idan an bashi sai ya bani sai kawai Allah ya ganni da abin <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kaga wannan ya zo muna da zato game da ubangiji siffanta Allah da siffata kasawa kenan in ko har Allah ya san kai za a ba to abin da zai sa ya hana ka lokacin da kai za ka roke shi zai sa ya hana in ma mai tsarkin ya roke shi dan zai ce ai na gane wani za ka ba to an hana <laughs> abin da mai sauki in dai mutum zai baiwa zai amfani da tunaninsa da hankalinsa sannan kuma na biyu ya zama kwatanta Allah da bil'adama adama bil adama ne yayin da duk ya bunƙasa sai ya kasance ganin shi yayi wahala sai kayi ta bi ta kan waɗansu in kana so ka ga sarki dai ba za ka tashi da safe ba kawai yanzu ka je ka wuce fa da kai tsaye a ganka a gaban sarki ka mika masa hannu sai ka biyo ta kan wani ta kan wani ta kan wani ka zo gobe ka zo karfe tara kaza ka zo kaza bari a je a yi maka iso bari a yi kaza to sai ka ɗauka shi ma Allah haka yake sai an yi iso shi sarki lokacin da ka zo kake neman ganin sa ta hanyar wan bai ta hanyar wane ta hanyar wane har a je a faɗa masa sannan ya yadda ka zo a lokacin da kake bin kamun kafa din ya san waɗanda kake kama kafan da su ya san ma ka zo ya san ma waye saboda gajiyar wasa bai san ko waye ba to shi ma haka Allah yake to don me za a kwatanta Allah da sarakuna sarakuna tsoro yasa ba a ganin su kai tsaye dai idan suka ce sun buɗe sauransu kowa ya shigo to in wani ya je da bukata wani zai zo da kokara wani zai zo da barandami wani zai zo da bindiga to shi sa sai ka tsaya a waje a caje ka a ga waye daga ina kake dan mutan wani gari ne wane ne wane ne dan karka cutar da sarki to shi ma Allah kuma haka ne yana jin tsoron kar bai su ci Allah ya tsare mu saboda haka ya jama'a in zaka roƙa ka roki Allah kai tsaye ba sai ka bi ta kan wani ba bi ta kan wani din nan al'ada ce ta kafiran makka wanda aka turo manzon Allah ya yake su akai ya halatta jinin su ya halatta dukiyar su dan me kai yanzu zaka fita kan wani da wani dalili kun gane da kyau yace kun ga kenan duk wanda ya fahimci wannan ayoyi zai gane Allah ya umarta annabi ya hana mutane shirka allazi yataqiduna annahu ibadatul awliya wanda shirkan su a wurin su shine botan waliyai li yuqarribuhum ila Allah abinda ya samu kace botan waliyai ai mun ce lafazin allata a darussanmu na baya daga menene ko dai daga Allahu ne suka yi suka yi ta'anisin jalala na Allahu ko ko kuma me ko kuma wani mutum ne mai wannan sunan allazi ya sawiqa bil ma wanda yake hada garin alkama da mai da ruwa yana shayar da mutane sai ya zanto ya samu ɗaukaka da daraja da ya mutu sai aka ce ayi mutum mutuminsa tunda shi bawan Allah ne ya tsara sauran gama garin mutane a zamaninsa sai ake roƙon shi don ya kusantar da mutane zuwa ga Allah ina fata an fahimta duk inda kaga gunki shi asalin wannan katakon da ke gaban mutane ba shi ne ba akwai abin da suke itikadi amma sun sanya wannan ne don ya tuna musu wancan tun da wancan ya mutu kun fahimta da kyau yanzu da wud da yagut da yauka da nasara da suwa waɗannan sunayen guda biyar duk salihan bayi ne da suka mutu ba mutum mutumin sa aka yi ba dan a rinka tunawa da su sai aka rinka roƙon su lokacin da ake roƙo da katakon ake ko ana halarto gangan jikin su waɗancan mutanen na asali ana halartowa ana halartowa ba katakon ake kira ba to shi sa a cikin ɗarika za a baka wurin da idan za ka yi ka halarto surar shehi din me bambanci tsakanin wancan da wannan za ka halarto surar kamar gashi nan yana ganin ka ko da kai baka gani shi fa in kunta la tarahu fa innahu kun gane da kyau kuma shine kake ganin ana babbar fitina da ta fitina mutane shine sura din shi yasa aka haramta sura din a musulunci saboda ta fitina mutanen da wajen ta sa su shirka kuma yanzu kan duk waɗanda suke da waliya ai suna yin manya-manyan hotunan su kafe a rumfunan su na kasuwa ko menene ko a falon su da gidaje ko ma cikin masallaci li yuqarribuhum ila Allah wato wai suna bautar gumaka don su kusanta su zuwa ga Allah qabla inzarihi Allah ya ce annabi ya gargaɗa mutane ya hana wancan qabla inzarihi an nikahil ummahati wal banati kafin a haramta wa mutane auren iyayensu mata ko kuma ƴaƴansu da suka haifa sai da aka hana su shirka dan saboda me mutum ne ya auri mahaifiyarsa yake zaune da ita wani kuma ya auri yarsa yake zaune da ita wani kuma yake yin shirka cikin su fi girman laifi mai shirka shi yasa da aka zo an samu mutanen jahiliya suna shirka suna shan giya suna fashi da makamai suna auren matansu ‘ya'yansu suna auren mataye na mahaifansu matar da iyayensu babansa ya bari ya aure ta amma da aka zo kafin a ce ku daina shan giya ku daina tata ku daina kisan kai ku daina fashi da makami ku daina auren matayen da mahaifanku suka saki ko suka mutu suka bari ku daina auren ƴaƴanku ku daina auren iyayenku matar kafin duk a hana su wannan sai da aka hana su shirka domin gashi farko farkon wahayi ne aka ce kunfa an zirwa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahir wa rujza fahjur kaurace wa gunki amma ba a ce ba wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf sai da aka je madina cikin suratul nisa'i shekara goma sha uku duk ana waɗancan ababen qur'ani bai zo ya hana ba don saboda sai an kafa asalin usul shine tauhidi shine shishike saboda idan kana dan karamin laifi ga ko babban laifi ai manta ake da karamin sai babban dofa girman a ce mutum ya auri matar babansa ko ya auri yarsa ko ya auri kaza amma duk wannan in an kwatanta su da shirka girman su ba girma bane shi yasa aka tsaya ana yaki akan shirka sai da aka rushe ta gaba ɗaya ta tas sai aka komo kan waɗannan to ku daina shan giya aka yi talallashin mutane a hankali wajen hana shan giya ta yanda ba komai in lokaci kaza ne ba komai qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min nafi'ihim kaga wannan ai ba haramta ba gaba daya la taqrabu salata wa antum sukara duk ba haramta ba gaba daya ana ta bi mataki mataki shirka wannan matakin matakin aka bi kai tsaye gaba daya aka turo ka tafila ta rushe ka yasa shirka tana da girma kwarai da gaske tana da girma matuƙa sosai wa arafa anna qawluhu ta'ala wa rabbaka fakabbir kuma zai gane fadin Allah ta'ala da yace da manzansa wa rabbaka fakabbir amrun bit tauhid wannan umarni ne da tauhidi kabla al-amr bis salati gashi an umarce shi tauhidi tun kafin a umarce shi cewa ya sallah wa gairiha ko waninta wa arafa shirki ko mutum zai gane lalle yadda kadarin shirka yake inda Allah wurin Allah cewa a shi shirka ba karamin mummunan abu ne wa qadar tauhid kuma zai gane nauyin da tauhidi ke da shi kuma dai a wurin Allah ta'ala abin da yake nufi yanzu cikin waɗannan ayoyi gaba ɗaya abin da aka ce wa rujuza fahjur kuma an ce da annabi wa rabbaka fakabbir cikin wa rujuza fahjur ka kaurace wa gumaka daidai lokacin da aka ce wannan din an riga an san ga wani ya auri matar babansa wani ya auri yarsa wani na shan giya wani na fushi da mukami duk ba a ce musu ba kyau ba dan wannan ya fi illa sai aka tsaya a kansa wa rabbaka fakabbir girmama ubangijinka ana nufin ta hanyar tauhidi alga an san a lokacin nan ba a sallah ba a ce zo kai sallah ba ba a azumi ba a ce zo kai azumi ba a zakka ba a ce zo kai zakka ba sai aka tsaya tauhidin ya tsaya kafin a ce kai waɗancan ababen saboda idan ka fara yin waɗancan ababen babu tauhidi ba su da wurin zama kamar rufi ne da zaka yi na kwano ba sai ka samu foundation a ƙasa ba ga katanga ta tsaya sannan za ka ɗora rafta ka zo kai rufin kwano to amma ina amfanin ka zo ka kawo katakwaye ka kawo kwano da kusa ba ka da gini a ƙasa ka ɗora shi kan ina to kamar haka ne idan mutum yana ta sallah yana ta azumi yana ta kaza kaza kuma baya da tauhidi ai na sallar da azumi za su zauna an yi umarni da tauhidi tun a makka amma zakka sai da aka zo madina a cikin shekara ta biyu an yi umarni da tauhidi tun a makka tun farkon wahayi amma azumi sai da aka zo madina a shekara duk ba ga ayoyin nan ba rabbaka fakabbir wannan kan suratul makkiyya ce kowa ya sani mudassir kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kowa ya san bakara ce bakara ko madaniya ce ina fata an fahimta ai wannan zaka yi ta kukuta sai ga ashe abin da aka yi shekara goma sha uku ana yin sa kafin a yi wannan daga baya kai ka san wanda aka fara da shekara sha uku da suka wuce baya daidai wajen girma da muhimmanci da wanda sai da aka yi shekara goma sha uku daga basan sannan shi aka kawo shi فلما أنذر صلى الله عليه وسلم الناس استجاب له القليل وأما الأكثر فلم يتبعوا ولم ينكروا حتى بادأهم بالتنفير عن دينهم وبيان نقائصه وعيب آلهتهم فاشتدت عداوتهم له ولمن تبعه وعذبوه عذابا شديدا وعذبوهم عذابا شديدا وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم ما ليتي عند من ذا الله يقرق متاني سوى سدين شركه istajaba lahul qalil kadan ne suka ansa wa da'awarsa wa ammal akthar amma taro mafi yawa cikin mutanen makka da abin da ke daura da ita ko kusa da ita fa falam yattabi'u wa lam yunkiru ba su yi biyayya ga annabi ba ko ba su yi inkarin abin da ya zo da shi din ba dan lokacin shi kawai ta a zo a kadaita Allah din amma bai fara zuce gumaka ba lokacin hatta bada'ahum bitamfiri an dinihim har sai da ya fara kokarin ne ya santar da su daga addinin su na kai wa bayani na qa'isihi ya fara kokarin bayanin tawayar addinin su da tawayar aqidar su wa aibi alihatihim da kasawar allolin nasu da suka yi imani da su cewa ba komai bane ba sa cutarwa ba sa amfanarwa yayin da ya fara wannan fashtaddat adawatuhum lahu wa liman tabi'a to daga nan fa sai gabar shi ta fara tsananta a kansu a kansa shi da wanda suka imani da shi amma da farko da zai yi tauhidin su shi kadai bai ce ku zo ku yi ba ba wanda ya faɗa da shi ba wanda ya rigima da shi amma da ce ku daina nakun nan baya da kyau ku dawo wato lokacin rigima ta fara shi yasa har yau ka auna masu da'awa duk inda suke a kowane zamani a kowane karni duk mai da'awar da ka ga dukkan jama'a sun tafi tare da shi da mai shirka da mai bid'a da mai kaza ka tabbatar ba da'awar sunna yake ba da'awar ko shi baya bid'a to ba dai ya kira zuwa ga sunna dan masu da'awa iri uku ne akwai mai da'awa zuwa ga bid'a akwai mai da'awa zuwa ga sunna akwai wanda shi a karan kansa zai yi sunna da tauhidi amma baya iya koya wani sunna da tauhidi idan ka sabata kala nawa kenan idan ka duba cikin garin nan zaka iya kasawa in ka je Kaduna ma haka in ka je Zaria ba haka duk garin da ka je wannan shine ma'aunin ba sai an baka sunaye ba akwai wanda sunna zai kira ka cewa lalle a zo a yi sunna kuma da ka ce abu kaza ya tabbatar shirka ne zai ce shirka ne ba ja da baya abu kaza ya tabbatar bid'a ne zai faɗa maka illa iyaka ya kyautata uslubi ya kawo dalilai ya ce kaza wani kuma ya zafi wani ya kyautata uslubi amma da dukkan su za su ce kaza shirka ne kaza bid'a ne kuma a daina akwai kuma wanda shi bid'a zai maka tallata ko a rediyo ko a talabijin akwai kuma wanda shi zai tsaya ne sakaina ne sarkin iya ruwa shi dai ba zai bid'a ba a karan kansa amma mutane suna yi ba zai hana su ba shi ba zai shirka ba karan kansa amma in mutane suna yi ba zai faɗa da su ba wannan ma'auni ne zai ku je ku yi ta awo kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo da tauhidin ai baya shirkar da yazo da tauhidin bai fara cewa ku daina shirka ba wanda ya rigima da daga ina aka fara rigima yace ku daina shirka to dole ai rigima da kai to kuma cewa ku daina shirka din nan tunda annabi yayi ashe shine abin da ake farawa da shi wajen da'awa dukkan da'awar da mai da'awa baya garwaya ta da tauhidi zai bata kansa lokaci yayi shekara goma sha biyar yana yi ya ga ba wata nasida da ya samu kuma sai ya koma ya faro daga alif wallahi tallahi duk wanda zai da'awa ba zai kira zuwa ga sunna ba a'a yana yi wa mutane kara ku zo a tafi ba komai a'a ku zo a tafi islam only musulunci kadai an yadda musulunci kadai amma musulunci kadai kuma sai an rushe kishiyarsa shine me shirka an ba rushe kishiyarsa ba na islam only combine kake yanzu kenan hada hade hada ka kake na aqidu ka kulla auratayya tsakanin aqidu mabambanta juna kuma duk a tafi aje ina ko kun tafi za ku dawo na rantsa da Allah dukkan wanda ya ce a zo har hada a yi shiru <laughs> ba zai taɓa yi ba hatta ba da ahun bitamsiri an dinihim wa bayanin na ƙa'isihi wa aibi hatihim fashaddat adawatuhum lahu sai adawar mutanen maka ta tsananta ga annabi wa liman tabi'ahu kuma ta tsananta ga wanda suka bi shi wa azzabuhum azaban shadida suka azabtar da annabi da sahabbai azabtarwa mai tsanani wa aradu an yaftinuhum an dinihim suka yi dukkan yunkurin su na fitine su sa su bar addinin su amma Allah ya tsare musu aqida su da addinin su suka yi hijira duk yadda ka kai ga sauyaya harshe in dai zaka ce kaza shirka ne kaza bid'a ne wallahi sai an yi fada da kai a gari ka'idar kenan shi sanya harshen ba laifi bane ka sanya ya saboda galibin mutane ba su da karatu sai ka sanya harshe din akwai waɗansu kuma dole sai kai musu zafi wanda ya dace kai masa zafi kai masa wanda bai dace ba kuma ka bi shi a hankali amma dai ka ɗauki ka'ida in dai za ka yi kira zuwa ga tauhidi ko sunna wallahi dole sai an yi rigima da kai a gani sai an zage ka sai an ce ba da bai kai ba in ko kana so ka daɗaɗa ba ka son kai faɗa da kowa shi nan sai kai shiru ka kyale mutane su ta abin nan dama da an zo ko za ka karantar da abin da ya shafi addini sai ka karantar da fikihu ka huta ko nan ma idan ka tuna ka tsaya sunna da dai za a ce ka saba malikiya sai ka rigima da mutane sai dai rigimar ba za ta yi tsanani ba mutane sa iya rangwame ka saba malikiya duk da suna girmama imam malik ibn anas sa dai iya rangwame su ganka musulmi musulmi dai haka musulmi dai haka dai amma dai ba irin su ba kawai dai yanzu baka kyauta ba ka kawo abin da mu ba shine a nan mazhabar mu ba amma wallahi ba za su yi rangwame ba ka saba wa bid'a ba su taba kyalin ba to shi yasa duk wanda baya son rigima sai ka dauki harshen larabci kai ta karantarwa shi kadai kana karantar da nahau da adam <laughs> ba sabani ba shi kenan ba nahau da adam da wata yar balaga balaga duk kai ta yi dan dan mandiki mandiki kai ta yi in za ka karantar da addini to sai ka karantar da fikihu irin sama sama su abin nan ayi ta yi da sauransu a tafi sama sama dai da sauransu amma da ka sa tafsiri kuma za a yi daidai tafsirin ka sa tauhidi kuma za a yi daidai tauhidin ka sa bukhari ko ka sa muslim ha tun daga babin da bukhari zai kulla za ku rigima da mutane <laughs> tun daga babi wallahi babi da imam bukhari babun kaza kaza kaza kafin shiga hadisin kun saba Allah kuwa فمن فهم هذا عرف أن الإسلام لا يستقيم إلا بالعداوة لمن تركه لمن تركه وعيب دينه وإلا لو كان لأولئك المعذبين رخصة لفعلوا ما ليس دكا وين دي فهمتونا zai gane musulunci dai kam la yastaqimu babu yadda za a ya tsaya ya miƙu illa bil sai kai adawa da wanda ya saba masa amma in ba za ka yi adawa da mutum ba ya saba hadisin annabi kuma ka ki yin adawa da shi duk ka'ida duk wanda ya sabawa annabi ya samu wani nasibi na adawarka sai dai wata adawar ta ko ta girma wanda ya sabawa annabi a babin tauhidi ya zanto cewa adawarsa ta tsananta adawarka game da shi tana da tsanani sama da ta kowa wanda ya saba masa a babin bid'a ya zanto cewa adawarsa tana da tsanani sama da ta kowa wanda ya saba masa a babin da ya shafi a hakam ya zanto kuma ta wato bata kai wancan ba bibi ne haka haka har zo kan wanda ya saba annabi ko da wajen aswaki ne in dai ya kushe ba ya ce a wani baya aswaki wannan baya aswaki daban amma ka da aswaki sunan annabi kwarai na yi imani sunan annabi ne aswaki kan sunan annabi ne an fahimta ko amma in ba haka ba ko yaya mutum ya saba annabi ya samu wani nasibi na adawar ka ka'idar da'awar sunna ko kowane ne ya saba annabi ya samu wani nasibi na adawar ka sai dai ka kalli girma baka ji ba annabi abdullahi dan umar abdullahi dan umar da dansa bilal yana da mai suna bilal lokacin da yake cewa a koro hadisin annabi da yake cewa kar ku hana mata su fita masallaci in sun nemi izini shi abdullahi bilal dan gidan abdullahi bin umar sai yake ganin cewa a ah, ai annabi ya faɗi wancan a lokacin sa mata suna cikin wani hali na kunya da kawaici da kaza ai yanzu yace wallahi yanzu kan mu sai mun hana su ya ga wai yanzu mata sun canja sai ce wallahi za mu hana su abdullahi da umar ya ce wallahi ba zan sake maka magana ba dan sanin na cikin sa annabi ya ce kar ku hana su kai yanzu da wani ijtihadin ka ce sai kun hana su wallahi ba zan sake maka magana ba dan sanin na cikin sa sunnar annabi kuma ba za a yi wasa da ita ba wa illa in ba dan haka ba laukana li ulaika mu'azzabina da a ce waɗancan musulman farko da aka rinka yi musu azaba sakamakon sun rike addinin musulunci da a ce suna da rukhsatun wata ƴar rahusa na kada su yi inkarin barnar da suke ciki la fa'alu da sun yi amma ba su rahusa na tsaya kasu dole sai sun yi bayyana da abin nan yayi lamba a ƙasa ai laukana lahum rukhsatun fi mudahanatihim da a ce an ba su rahusa na su sassauta wa mutane wa adam izharil adawati kuma kar ta bayyanar da adawatu wal baghdha da fushi gare su lahum gare su walidinihim da kuma aqida su la fa'alu zalika da sahabbai sun aikata haka li yakhlusu min min ta'zib al mushrikin lahum ko dan su kubuta kada mushrikai din su musu azaba amma sun san ba a yi rahusa naka kyale kafiri yana kafircin sa babu wannan rahusa dole ka bayyana wannan kafircin ba daidai bane ba ba a yi rahusa naka kyale mai bid'a na bid'a babu wannan rahusa dole ka bayyana bid'a ce sunanta bid'a kun gane ko wajara bainahu wa bainahum ma yatulu wasfu wa qassa Allah subhanahu ba'dahu fi kitabi ya gudana tsakanin annabi da mutanansa abinda in zaka siffanta shi zai tsawo kwarai da gaske wa qassa Allah subhanahu ba'dahu fi kitabi Allah ya bayyana ya ya kawo kissar wani sashi na abin da ya gudana tsakanin annabi da mutanansa cikin littafinsa wa min ashhari zalik qissatu ammihi abi talib لما حماه بنفسه وماله وعياله وعشيرته وقاسى في ذلك الشدائد العظيمة وصبر عليها ومع ذلك كان مصدقا له مادحا لدينه محبا لمن اتبعه معاديا لمن عاداه ولكن لم يدخل فيه yace yana daga cikin mafi shaharar abin da ya faru tsakanin annabi da mutanensa kissar baffansa abu talib lamma hamahu bi nafsihi yayin da ya rinka baiwa annabi kariya shi da karan kansa yake tsaron annabi yake gadin annabi yake tsaronsa wa maliki ya tsare shi kuma da dukiyarsa wa iyaliki ya tsare shi da dukkan abin da ya mallaka na mutan gidansa wa ashiratihi da danginsa wa qasa fi zalika shada'id al'azima azima Abu Talib da kansa ya dandani musibu masu girman gaske dan kariya da yake baiwa annabi wa sabara alaiha ya jure ya hakuri kan haka wa ma zalika kana musaddiqan lahu tare da duk haka yana gaskata annabi shi a cikin zuciyarsa madi halidinihi yana yabawa addinin da annabi zo da shi muhibban liman ittaba yana yana son dukkan wanda ya biyayya ga annabi mu'adiyan liman adahu yana adawa da dukkan wanda ya gaba da shi lakin lam yadkhul fihi sai dai bai shiga cikin musulunci ba wa lam yatabarra min dini aba'i bai barranta ba daga addinin iyaye da kakanni na gargajiya yana nan yana tare da su yana ganin su ma sa iya yi daidai ne wa tazara an zalik bi annahu la yarda bi masabbati abai uzrin da ya bayar wa yana ganin shi ba zai iya aibata iyayensa ba wai kamar yanzu idan ya bar addinin iyayen yana nufin iyayen sun yi kuskure kenan shi ku kunya yake ji sai iyayensa sun yi kuskure walau la zalika lattaba wai ba dan wannan ba da yayi biyayya ga annabi abin da ya riga faɗa kenan wallahi lan yasulu ilayka bi jam'ihim hatta wasada fi turabi dafina fasda bi amrika ma alayka ghadadatun wa bishir bi zaka wa qarra minka wa aradta dinan قد أردت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمعا بذاك يجينا yace wallahi ba za su iya zuwa gare ka su cutar da kai ba har sai an yi mun matakin kai da ƙasa. har sai na mutu da bi amri faɗi duk abin da kaga dama na addinin ka ma alaika gazaba ba wani abin ki da za gani ba wanda ya isa wa bishir bi zaka kayi bishara lokacin da kake isar da musulunci wa ka uyuna idanunka su yi farin ciki su yi sanyi ka ji daɗi ka samu walwala wa da'auta ne wa za'amtu annaka nasihi ka kira ni na kuma san lallai nasiha kake mu falakar sadakta wa kunta qablu amina hakika kai gaskiya da matan sunanka aminu amintacce wa aradta dinan kada arabtu bi annahu yace kayo ka tallata mana wani addini ni na san shi wannan addinin min khairi adyanil bariyati dina ya fi dukkan wani addini a ban laula malamatu ba dan zargi ba kar a zarge na ce na shiga addinin yara au hizaru masabbatin ko jin tsoron in saba wa iyaye da kakanni ya zanto na zage su kenan ko na ci mutuncin su lawajatta ne sam an bi zaka yi da ka samu ina mai maka ji da kuma biyayya tare da cikakken yakini ba ta da kwanto ba arada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-istighfar la yayin da ya mutu annabi yake ya so ya masa istighfari anzalallahu alaihi ma kana lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم Allah ce bai dace ba da annabi da wanda suka yi imani da shi su ce za su naukan wa mushrikai gafara ko da mushrikan sun zaunto ko ma abuta kusanci min ba'di ma tabayyana lahum bayan ya riga ya bayyana gare su annahum ashabul jahim cewa lalle waɗannan ƴan uwan nasu fa yan wuta ne dan sun mutu suna shirka fa ya laha min ibratin ma abyanaha wa min ibratin ma ablagaha wa min bayanin ma awdaha mala kai to wannan wata irin izina za mu ɗauka me ya kai matukar bayyanarta wannan wani irin wa'azi ne ma ablagaha me ya kai gamsarwar irin wannan wa'azi wa min bayanin ma awdaha wannan wani irin bayani ne yi mamakin bayyanar wannan bayanin lima yazun lima yazunnu kathirun yadda ittiba al fi man ahabba al-haqq wa ahla min ghairi ittiba'in lil-haqq li ajali gharadin min aghrad ad-dunya bayani ne mabayyani lima yazunnu kathirun mimman yadda'i dangane da da yawa waɗanda suke zato cewa suna biyayyar ga gaskiya fi man ahabbal haqqa wa ahla wato cikin wanda ya so gaskiya ɗin ya kuma so ahalinta min gairi tiba'il lil ba tare da sun zo sun bi gaskiya su a karan kansu ba amma suna son dukkan wanda yayi da awar akan gaskiya yake su so shi kuma su taimaka masa amma sun iso su zo su bi gaskiya akan karan kansu li ajali gharadin min agharadid duniya domin wata manufa cikin manufofin duniya wannan ɗaya ne daga cikin kissoshi na abin da ya faru tsakanin annabi da mutanen sai ba mu a jumlace wa mimma waqa aidan qissatuhu ma'ahum lamma qara'a suratan najm bi hadratihim فلما وصل إلى قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ففرحوا بذلك فرحا شديدا bala yace yana daga cikin abin da ya faru kuma kissar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da su larabawa yayin da ya karanta musu suratu yayin da ya karanta suratul najm suna zaune a wajen falamma wasala ila qawlihi yayin da yazo daidai wurin fadin Allah ta'ala afara'aytum lata wal uzza wa manata salisatul ukhra ku bani labarin lata da uzza da manata ta ukun tasu yayin da yazo daidai nan alqa shaytanu fi tilawatihi sai shaydan ya jefa a cikin tilawar annabi ya jefa zance mai kama da abin da annabi ke karantawa sai suka ji kawai an ce tilkal gharani qul'ula wa inna shafa'atuhunna la turtaja al-gharani jam'i na gurnuk gurnuk wani farin tsuntsu mai dogon waya ban san sunan shi ba da Hausa tilkal gharani qul'ula waɗancan sune gharani wato shugabanni madaukaka kenan wa inna shafa'atuhunna la turtaja lalle ceton su shi ake fatan samu wato daidai lokacin da ya yace a fara'aitu lata wal uzza wa manat as-salisata al-ukhra daidai lokacin sai shedan ya jefa wannan tilkal garanikul ula wa inna shafa'atuhunna la turtaja sai saje da karatun suratul najm sai suka ji dadi an gane ku wa zannu anna an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala suka zaton annabi ne ya faɗi wannan fa farihu bi zalika farahan shadida sai suka yi farin ciki farin ciki mai tsanani wa talaqaha as-sagir wal kabir minhum babba da yaro kowa ya riki wannan kalma wa qalu kalama ma'anahu suka faɗo wani zance wanda ma'anarsa shine hadha alladhi nurid nahnu nuqiru anna allaha huwa al-khaliq ar al-mudabbir lil umur yace suka ce wannan kan shi muke so dama mu ji ka faɗa mu ai dama muna riya cewa mun yadda mun yi ikirarin Allah ne mai halitta mai arzutawa wanda yake gudanar da al'amura walakin nuridu shafa'ata ha inda sai dai kawai dama muna neman ceton waɗannan gumakan ne a wurin Allah din su cece mu kuma yanzu gashi mun ji wani abin da yake an tabbatar da ceton nasu kenan fa idza aqarra bi zalik idan har annabi ya yadda ya tabbatar da wannan kamar yadda yanzu muka ji fa laysa bainana wa bainahu ayyu khilaf tsakanin mu da shi kuma sabani ya kare kenan a yadda cewa suna ceto dama shi kenan magana ta kare tunda an yadda suna ceto za a roke su kenan واستمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها manzo Allah ya ci gaba da karatun suratul najm ya zarce falamma balaga sajada yayin da ya je karshe inda ake yin sujuda an gane ko sajada sai yi sujada wa sajadu ma'ahu su ma suka faɗi suka yi sujada tare da wa sha'a khabar sai labari ya yaɗo cikin gari annahum safuhu cewa dai mutanen makayin sun dace da annabi sai da amince tabbata gare shi sun yarda da shi hatta inna kabara khabara wasala ila sahabati allazina habasha labari har ya isa zuwa ga sahabban da suke habasha farakibu al-bahra raji'ina li dhannihim anna zalika sidq suka hau jirgi suka ce yo ai sai mu koma tunda an riga ma an yadda da juna ba wani sabani yanzu a makka tsakanin annabi da mutane sai mu koma kenan tsammanin su wannan labari gaskiya ne falamma zukira zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da aka ambata wa annabi wannan labari khafa an kona qalahu sai rinka jin tsoron wai ko ya faɗi wannan zancen ne bai sani ba ko kuma shedan ne ya faɗa musu ma'ana shedan ne ya faɗa ko kuma shedan ya ɗora akan harshen sa ya furta da shi bai sani ba fa khafa min Allah khawfan azima ji tsoro tsoron ubangiji tsoro mai tsanani hatta Allahu alai har Allah ya saukar masa da faɗin sama wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati ila qawlihi azabun muqim Allah ce ba mu taɓa turo wani annabi ko mun zo ba kafin ka illa iza tamanna face duk lokacin da yayi karatu alka shaytanu fi umniyatihi shaytan zai jefa waɗansu kalmomi a cikin wannan abin da annabin ya karanta sai mutane su ji kamar annabin ne ya faɗa musu amma karshe fa yansakhu Allahu ma yulki shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayati sai Allah ya goge abin da shaytan ya jefa cikin zukatan mutane suka ji sannan sai Allah ya tabbatar da ayoyinsa wanda ya turo annabin da wallahu aliman hakim li yaj'ala ma yulqi shaytanu fitna ubangiji yana kaddara abinda shaytan ke jefawa na wasu wasu ya zanto fitina ga mutane wadansu sauka gaskiya ne su yadda da shi lillazina fi qulubihim maradun wal qasati qulubuhum amma yana zama fitinan ne ga waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta ta munafunci da kuma waɗanda dama zukatan sun kekace sun kekace sun bushe ba sa son gaskiya an gane ko wa inna zalimina lafi shikakin ba'id wa alama allazina utul ilma annahu alhaq min rabbik fa yu'minu bihi fa tukhbita lahu qulubuhum amma waɗanda suke mummunai su ko za su gane abinda annabi ya faɗa shine gaskiya daga wurin ubangiji amma abinda shaydan ya jefa wannan wasu wasi ne naci dan haka ba za su yi darasi ba dan haka sai su yi imani da abinda suka ji daga wurin annabin fa tukhbita lahu qulubuhum sai zukatansu su yi kaskantar da kai ga ubangiji wa inna allaha la hadil ladina amanu ila siratul mustaqim lalle Allah shine mai shirye da mamane zuwa ga tafarki na gaskiya tafarki madadici wala yazalu ladina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum azabu yawmin aqim amma kafirai kan ba sa gushewa cikin kokonto dangane da abin nabi yazo zo da shi sun kasa samun natsuwa su yi imani da shi suna ta kokonto har kiyama ta zo musu ko kuma azaba mai wanzuwa a gare su in ta zo ta zo musu wannan a takaice kenan an gane ko shine la azabin azabun muqim ba la yace faman arafa hadhihi al qissa wa arafa ma alayhi al mushrikun al yawm wa ma qalahu wa yaquluna wa yaquluhu ulama'uhum wa lam yumayyiz bayna al islam alladhi ata bihi an nabiy sallallahu alayhi wa bayna din quraish alladhi arsala allah rasulahu yunzirahum an wa huwa shirk al akbar fa ab'adahu allah fa inna hadha al qissa fi ghayat al wuduh illa man taba allah ala kalbihi wa sam'ihi وجعل على بصره غشاوة فذلك لا حيلة فيه ولو كان من أفهم الناس بالك دكا وندي يسون wannan kissa wadda ake mata taken qissatul garanik sunanta kenan ya kuma gane irin abin da mushrikai suke kai a yau wa ma qala wa yaquluhu ulama'uhum kuma ya gane irin abin da malaman su suka faɗa a da ko suke ci gaba da faɗa a yanzu na dalilan da suke baiwa shirka kariya da shi ولم يميز بين الإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم bai samu ya rarrabe tsakanin hakikanin musuluncin da manzon Allah ya zo da shi ba wa baina dini quraish ballantana ya bambance shi da addinin quraishawa allazi arsala Allah rasulahu yunzirhum an wanda Allah ya turo manzon Allah dan ya hana su shi wa huwa shirkul akbar addinin da suke kago ne babbar shirka fa abadahu Allah to irin wannan sai ga Allah ya nisantar da shi daga tafarkin gaskiya mutukar ba za ka iya gane hakikanin musuluncin da manzon Allah zo da shi ba bambancin su da addinin Qurayshawa shine shirka baka iya bambance wanne ne daidai to da wuya ka ga mutum yana kan tafarki madalici fa inna hadhihi alqissata fi ghayat alwudu wannan kissa tana sarari kwarai da gaske illa man taba Allah ala qalbihi wa sam'i sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya sanya murfi akan zuciyarsa ko jinsa wa ja'ala ala basarihi gishawa ko ya sanya murfi akan idansa sai da baya iya ganin gaskiya fa zalika la hilata fi wannan ba wata dabara da zaka yi game da shi waye kiryu walau kana min afhamin nas ko da yafi kowa fahimta da wayo in dai Allah ya rufe mu zuciyarsa ba zai iya fahimtar gaskiya ba kama qala Allah ta'ala fi ahli al-fahm alladhina lam yuwaffaqu kamar yadda Allah ya faɗa dangane da waɗansu ma'abuta fahimta na da amma waɗanda ba a gaman ba su dace da gaman katar ba yace wala qad makkannahum fi ma in makkannakum fi hakika mun ba su irin abin da ku ba mu ba ku ba wa ja'alna lahum sam'an wa absara mun sanya musu ji da gani wa afida da zukata da za su rinka tunani da su da basira ma azana anhum sam'uhum wala absaruhum jinsu da ganin su bai wadatar da su ba wala afidatuhum haka zukatan su ba su wadatar da su ba min shay'in wani abu ko min kankantar sa da zai sa su gane gaskiya anan bayan dukkan dogon numfashi da malam ya anan na yi kokarin fassara mana abin da ke cikin littafin mu fahimce shi sannan in biyo baya da ta'aliki na dai idan na tsaya ta aliki a cikin littafin sai a gane fahimtar menene abinda malam ya tabbatar ya gina wannan zance ne bisa ga wannan qissatul garanit ta inganta amma gaskiyar al'amari qissatul garanit qissa ce da'ifa an gane ko manyan malamai da dama sun rushe ta a da wanda zan iya tunowa akwai sai imamul qurtubi su al-qadi abubakar ibn al-arabi al-maliki da sauran manyan malamai cikin fuqaha da muhaddisun a malamai kuma na wannan karnin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani littafi akai ɗan karamin littafi mai suna Nasbul Majanik bi nasfi qissatil Garanik Nasbul Majanik bi nasfi qissatil Garanik kissa ce wadda bata tabbata ba cewa manzon Allah ya zo yana karatu Ke ɗan ya jefa wannan kalmar tilkal garanikul ula wa inda inna shafa'atahunna turtaja. ko mu ya jefa a kan harshen annabi annabi ya furta kafirai suka ji daɗi har suka yi sujada lokacin da ya je karshen fasdudu lillahi wa abudu ya sujada su ma suka yi sujada ko ko mu ce a'a ya faɗa sai ta shiga kunnuwan kafiran maka sai suka yi tsammanin daga bakin annabi ta fito ko wancan muka faɗa na farkon ko na biyun dukkansa bai tabbata ba dukkanin su kissa ce da isiya ba ta da asali saboda ubangiji ta ala riga baiwa annabi kariya wajen isar da wahayi babu yadda za a iya faɗa abin da ba shi ne ba kuma yayin da yake isar wa mutane dan bai isa ya zo ya sarkafa wani abu a ciki ya faɗa har a jiki kama da alkur'ani saboda mai an riga an sunanta wa annabin ko kace an wajabta masa idan zai yi karatun qur'ani lallai isti'aza fa iza qara'ata alqur'ana iz billahi minash shaitanir rajim idan za ka karanta qur'ani kai isti'aza annabi in yazo yi kuwa yakan ce a'udhu billahi samila alim min shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi da yayi haka ko shedan ya riga ya tafi har ya gama karatunsa shedan ba zai zo ya jefa wani abu akan harshensa ba na abin da za a ce ya isar da shi a matsayin wahayi haka shedan bai isa bai jefa wani abu kan kunnuwan mutanen da suke sauraron sautin annabi su kasa bambance tsakanin sautin annabin da sautin wani da sautin abin da shaitan ya fa ba zai yiwu ba an baiwa annabi kariya ta wannan fuskar ina fatan kun fahimta to ya rage abu daya in mun yadda wannan kisa an rushe ta to ya zami da ayar da malam ya koro cikin suratul hajj wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna lafazin tamanna ko kace ya gurace abu ko tamanna kace ma'anarsa qara'a domin tamanna yana zuwa da ma'anar qira'a kamar da Hassan bin Sabit ne kowanne ne yake magana ga Usman dan Affan yace tamanna kitaballahi awwal lailatin wa akhiruhu la qadimam al ma'ana ya karanta littafin Allah a farkon dare a ƙarshe kuma aka zo aka yi masa ta'addanci a haka yana maganan yan tawayen da suka haura gidan Usman dan Affan suka yanka shi mahallu shahidi tamanna kitaballahi bi ma'ana qara'a kitaballahi to sai Allah ya ce ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba mu taba turo wani annabi ba kafin ka ko manzo illa iza tamanna fati yayin da ya karanta karatunsa alqa shaytanu fi umniyati sai shaytan ya jefa wasu wasi a cikin kira'ar annabi to kaga wannan aya in ma mun ce kisar ta rufe wannan ayar kila a kafa hujja da ita kan cewa eh ya iya yiwa tun da gashi an ce dukkan annabawa haka to a nan gurin za ka ba da amsa ta hanyoyi masu yawa amma kaɗan daga cikinsu farko dai in ma hakan ne sai a ce to wannan ya shafi annabawan da suke kafin annabi wa ma arsalna min qablika min rasulun wala nabiyyin min qablika ke banda shi yanzu shi yanzu a zamanin sa abun ba haka ba ke bane kaga wannan asili yake ko ko mu ce aje ana nufin har shi din ma haka ne kamar da sauran annabawa to sai zan to me za mu fassara ayar iza tamanna yayin da annabin yayi karatun sa ya gama ya tafi ba ya gama isarwa ba alka shaytanu fi umniyatihi sai shaytan ya zo ya jefa su wasu cikin abin da annabi ya isarwa mutane mu imani ko karmi haka na faruwa ko ya faruwa yana faruwa ba a lokacin da yake karatun bane ba wasu wasun ke zuwa ya kammala karatun ya yi tafiya su zai dan ya zo jefa masa wasu yanzu zaka yadda yanzu kun yarda kenan da abin da yake faɗa har mutum ya zo gaba daya ya abin na alka shaitanu fi umniyati to irin wannan wasu wasi shaitan na jefawa ne a cikin zukatan mutane sai dai ta mutane dukkan mutane da mummunai da wanda ba mummunai ba an gane ko sai dai tasirin abin yana faruwa ne ga wanda ba mummunai ba amma mummunai kuwa Allah madaukakin sarki ba zai kyale abin da ba da haka sai ce fayansaqullahu ma yulki shaytan sai Allah ya goge abin da shaytan ya jefa na wasu wasu thumma yuhkimullahu ayatihi sannan ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimun hakki Allah mai masani ne mai hikima sai ce liyaj'ala ma yulqi shaytanu fitnatan lillazina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum Allah na sanya abin da ke dan ya jefa din nan ya zanto wasu wasi cikin zukatan wanda suke da cuta a zuci da masu ke kasashiyar zuciya ko ba haka ba amma a can karshe mu munaifa wal ya'lam allazina utul ilma annahu alhaqqu min rabbik amma waɗanda aka baiwa ilimi sai su gane lalle abin da annabi isar gaskiya ce daga wurin ubangiji fa yu'minu bihi sai su imani da abin fa tukhbitu lahu quluhum su. su kaskanta su jayi zuwa ga abin ina fatan kun fahimta to kaga nan gurin ba in mun fassara ta haka ta yi daidai ita ce fassara da ta fitowa karara ina fatan kun fahimta da haka dai kissatul garani kissa ce mara asali bata tabbata ba la riwaya wala diraya ta fuskar riwaya ko ta fuskar diraya gaba daya Allah ya riga ya kare annabi babu yanda za a yi maganarsa ta yi kama da maganan aljan har a ɗauka an kasa gangance mai ya faɗa mai wani aljani ya faɗa annawa mafi fasahan masu fasaha wani aljani ne kuma sai ya fasahar annabi har an kasa gane tsakanin sautin shi da sautin annabi zai yi kuma Allah ya tabbatar masa da isma wajen isar da wahayi da ya ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas an fahimta ku saboda ka babu yanda za a yi ya kasance annabi ya isar da wani abin da ba shine Allah ya abin da kuma aljan bai saba ya kamance ce ne dan haka ma annabin da kansa yake cewa duk wanda ya ganni cikin mafarki to ni ya gani tabbas dan shedan bai sai ya kama da ni ba shedan na iya satar kamata ya saci kamar wani ya saci kamar wanci ya saci kamar su wani ya saci wannan kamar muka ba dan ne a cikin mafarkin ya saci kamar wannan ga kawar ga kana tare da wance ya ai ba wancan ce ta hakika wata aljana ce ta saci kamar ta zo wurinka amma in dai kai mafarki kaga annabi to tabbas annabin ne dan bai sai saci kamar annabi ba kawai inda rigimar take ya zanto ka san annabin ba wai yadda ku za a gane annabi ne ba wai sai ya ce ba ni ne annabi inda za a ɗauka daga cewa ni ne annabi za ka ce a to lallai wani farki na ga annabi ya ce shi ne annabi wannan shaidan na iya yin wannan karyar amma in ka san annabi ta hanyar siffofinsa da suke cikin littattafan sira da tarihi cikin littattafan hadisi ingantattu cewa mutum ne tsakatsaki ba dogo ba da yawa ba kuma gajere ba kot mutum ne mai cikakken gemu haɗu da saje mutum ne mai wushiriya mutum ne mai faɗin kirji mutum ne farin balarabe fuskarsa suna karkata zuwa ga jajajaja ba ja gaba ɗaya ba da kaza da kaza da siffofinsa ga sunan gurin da kaza da kaza in ka gan shi da wannan siffofin ko bai ce ba ai kai ka san su siffofin annabi a tarihi littafin tarihi da sira to tabbas annabi su gani amma sai ka ga wani mutum dan gajere yace ni ne annabi shedan ne wannan ko ka ganshi ya irin rawanin nan da ake ya an zagaye wuya kuma baya da gemu ko daya ya aske haɓa sai ce ni ne annabi wallahi tallahi ba annabi bane ba annabi baya da askakkiyar haɓa sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba ko ka ganshi baki irin da shi irin bakakin fatan mu nan guri ya ce ne annabi tabbatar ba annabi bane